game da maulidi da aka ce a yi magana a kai gaskiya matsalar maulidi matsala ce matsala ce matsala ce wacce take inda ana gama wani abu a ce wannan magana an gama da shi ya kamata an bar shi haka nan to wallahi matsalan a bada hujjan maulidi ya kamata ya zama shine wannan matsalan kuma yan uwa ya kamata mu gane wani abu zamani ne abubuwa mawazin sun lalace kullum ina gaya ma yan uwa watan in dai an zo zamanin da za a ce ana neman hujja akan son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan an fadi a Kano ko to ba mamaki a ce ana son hujjan maulidi watan wani ya ce shi ya duba alkur'ani gaba ɗaya bai ga inda aka ce a so manzan Allah ba to wa kai shi dubawa ma wa yake shi duba shi ya tsaya yana bincike ne sai ya gani alkur'ani inda za a ce a so manzan Allah zai so manzan Allah me yasa bai kiyin bawali ba ya jira ya dinga nema a ƙur'ani sai ya ga inda aka ce yayi bawali sannan zai fara misali saboda bawali garura ne in ka matse shi zaka mutu san manzan Allah bai zama maka garura ba bai kishin ruwa ba ya ce yana neman nasi a qur'ani sai ya ga inda aka ce a sha ruwa misali ai baka bukatan irin nasi akan waɗannan a baka ga duk qur'ani ba inda Allah subhanahu wataala ya ce ma iyaye ku so ƴaƴan ku ba ai ba ayar ta ce ma baba so ɗanka babu a qur'ani mama so ɗanki babu sai dai kuma ku saka wa kun nara amma ba ku so su ba amma ƴaƴa so uku ana ce musu wa sai nan insana bi walidaihi ko dan mene domin a ce ma baba ma ya so ɗan shi tahsilul hasil to yan wa inda mun gane maulidi da ainihin ma'anansa wallahi za mu gane maulidi ya fi karfin hujja ba bukatan a ce wai menene hujjan da ya sa ake maulidi domin an ce maulidi murna da samuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko wannan murnan ai abu ne tabi'i jibilli in dai kana son shi za ka yi murna idan munasaban haihuwan shi take wani shi yasa na sha faɗa ma mutane wasu ba su son su ji na faɗa amma gaskiya ne dole in dai mutum musulmi ne ya yi maulidin manzon Allah dole ne in dai kana da'awar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dole idan aka ce munasabar haihuwan na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kewayo to dole ka yi murna idan ko aka ce idan aka ce munasabar haihuwan na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kewayo ko ta kewayo mutum ya ji baya murna to wallahi tallahi ya binciki kanshi a can karkashin su abu lahabi a kasan su ba ma a matsayin su ba a ƙasansu ba a matsayinsu ba don su abu lahabi aƙalla sun yi a ranar ranar haihuwa ko sun yi murna kuma murnan ya yi masu amfani hadisi ne a bukhari ko da muhallaka ne amma ta'alikin bukhari mun san matsayinsa kuma balle ta'alikin na urwatu ibn zubair irsalin urwatu ibn zubair shi ma mun san matsayin shi ya yi murna a ranar haihuwan duk in litini take wayo sai allah ya sauƙaƙa mashi azaba saboda murnan da ya yi na rana to kai a ce munasabar ta kewayo sai ka ji kawai kai ba abin da kake bakin ciki sai wannan ranar yau munasabar haihuwar manzan Allah ta kewayo anya sura ka dan uwa in dai mutum ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dole in munasabar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewayo dole ya ji dadi a zuciyar shi da ya ji dadi yayi maulidi amma jin dadi kala kala ne ka san wani in ka aika mashi kyauta sai ya taso ya zo ya maka godiya wani bai da zai iya tasowa ya zo godiya ba sai ya ba ɗan saƙon tukunci wani ba zai iya ba ɗan saƙon tukunci ba amma za a ga alaman murna a zuciya a fuskansa kowa gwargwadon imanin shi gwargwadon matsayinsa to wani in aka ce munasaban haihuwan na rasulullahi ya zo zai murna har ya aikata murna har ya murna a aikace wani ko murnan nashi zai tsaya a baki kawai Kile ta karanta su ishiriniya su da la'ilu da sauransu wani kuwa zai bar murnan shi a zuciyar shi ne yana dai murna yana jin daɗi amma murnan na zuci ina ganin wannan shine abu abu imani bayan nan kuma sai dai kufuru kuma ko ba gaskiya ba sura ka ashe ka ga maulidi ko murna in muka gane ma'anan maulidin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa kaifiya yan uwa mu daina damuwa da kaifiya don da kan magana za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sahabbai ba sa murna da haihuwar manzo Allah ne me yasa ba su yi ba watan wannan me wannan magana yana daidai da mutumin exactly exactly mutumin da zai ce maka sahabbai ba sa san alqur'ani na ba sa san alqur'ani don mene domin ba su koyar da yara ba a yi makaranta an tanaji yara ana koya musu karatun alkur'ani ba ko sai na rasulullahi yaushe ya taba cewa a tara yaran madina ana koyar da su a wata makaranta karatun alkur'ani mai girma amma mu yanzu muna da makarantu na karatun qur'ani da makarantu na karatun sauran ilmoma daban-daban kowane fanni ma da ranar karatun shi ko ba haka ba ashe in aka yi mutlakin umarni da abu to akwai abin da naffaza shi watan aikata shi mutane suna da yanci su aikata ta kaifiyoyi fuskoki daban-daban da suka zaben makawunansu in ka so in dai abin baka aikata haramun a cikin kaifiyan da ka aikata ba shikenan abin da ka aikata yayi an ce watan maulidi yayi shikenan kai dan acaba ne kana daukan mutane daga yola zuwa jimeta naira 150 ka ce kawai ni a watan maulidi naira 50 50 zai daga dauka ka yi maulidi kai dan kasuwa ne kana sai da kaya a shago watan maulidi ya zo rikyallan da kake siyarwa yadi naira 700 ka ce daga yau har wata ya kare yadi 550 ka yi maulidi ka sami kuɗi ka je ka siyo abinci mai yawa da nama da kaji ka dafa a gidanka ka ciyar da iyalinka murna da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yi maulidi shi dai kawai ka yi murna ka nuna murnan naka ka aikata ko ka faɗanta murnan naka ta kowace hanya amma a yi murna a tara jama'a a ciyar da abinci a yi karanta kasidun yabo da makamantan wannan to wani abu ne wanda aka fara shi da kafin almalikul muzaffar misali ibnu jubair ya faɗa a cikin arrahal ibnu jubair ya zo kafin malikul muzaffar ya faɗa a cikin littafin shi arrahal yake cewa ya zo ya sami mutanen madina duk ranar maulidi akan buɗe ƙofofin al-mudakhala sharifa al-rauba sharifa al-muwajaha akan bubbuɗe ƙofofi mutane su ta ziyara in an ce ranar maulidi yayi ai ta ziyara sannan kuma a wasu ama sharifai jikokin sayyid na rasulullahi a tanaji na abinci da sutura da kuɗi a ta kai musu hadaya a wannan watan a lokacin a cancan da al'arzaki mutum ne wanda ya rayu a karni na uku wajen cikin alkurunul khairiyya din nan guda uku ya kawo kissan yadda ake maulidi a makka shi ya ce lokacin yadda suke yi in watan maulidi ya yi akan je inda aka haifi sayyidina rasulullahi arradmu din nan da rubnu yusufa da shehu ya faɗa akan je wurin ai ta tabarruki ana addu'a haka su magabata a wancan lokacin suke maulidi shi kenan in suka yi wannan sun yi maulidi za su je mahallu na mustafa sallallahu alaihi wasallam su tawassuli da Allah subhanahu ta'ala da manzan Allah da wannan wurin ga Allah subhanahu ta'ala su roki Allah subhanahu ta'ala. zamanin ibn jubair bayan nan da kamar karni uku shi kuma yace ya zo ya tara a madina ga yanda ake yi a ciyar da mutane a ciyar da sharifai jikokin manzan Allah abinci a buɗe waje a sharifa mutane su yi ta ziyara al-malikul muzaffar sirikin salahuddin ayyubi shahararren malamin nan bawan Allah salihi wanda Allah ya ɗaukaka addini da shi har in ji ibn kathir babban malamin ɗan izalan nan e, ya faɗa a mujalladi na ƙarshe na albidaya wan nihaya to har in jin shi ya faɗi wane ne almalikul muzaffar kuma ya yake maulidi kaji dubu talatin ka dubu ɗari yake yankawa raguna dubu talatin in aka ce ranar maulidi ya zo shanu dubu goma a takaice dai gaba ɗaya yana kashe dinari dubu ɗari uku a maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk shekara dinari dubu ɗari uku yanzu kai kasan dinari ɗaya ma nawa ne ina ji ya kai dubu goma sha to so dubu ɗari uku yake kashewa duk watan maulidin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanda yake yi shine yake irin wannan tara mutane a babban malamin nan ibnu dihya malamin hadisi da ya wallafa mashi littafi a tanwir fi maulidin bashirin nazir lokacin da yake maulidin ana karantawa a wurin maulidin wasu ni riwayan an ce a duk harafi duk harafi ɗaya da ke cikin littafin ya biya shi da dinari ɗaya duk harafi ɗaya dinari ɗaya aka kirga haruffan littafin aka biya shi da adadin su watan hadaya saboda wannan hidiman da ya yi ibnu dihiya babban malamin hadisi ne na wannan lokacin abin sha'awa shugaban malaman duniya na wannan zamanin ko ɗaya daga cikinsu wanda in suka faɗi ana sallama masu watan ban hauka ne mutum yanzu ya ce maka maulidi ba hujja bai da asali hujja na shine kaza kaza to hujjan nan naka kai Allah ya yi ma wahayin shi kai Allah ya yi ma ilhaman shi ko ko kai kadai ka fara gane wannan hujjan me yasa su magabata har da su ibnu taymiyyah ka ba su gano hujjan nan da ka gano yau ba ya kamata ka tambayi kanka ko abu sha mata abu sha mata a wancan lokacin malamin al-imamun nawawi ne kuma abin sha'awa a littafin shi da ya wallafa na inkarin bid'a alba'ifu ala inkaril bid'i wal hawadithi a cikin wannan littafin da yana faɗa da bid'a yana yakin bid'a a ciki ya faɗi cewa daga abubuwan da aka fara a wannan zamanin masu kyau shine irin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da almalikul muzaffar yake yi ya bayanin yadda ake maulidin ya ce hujjan shi kuwa wannan abin yana shigar da soyayyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuciyar mutane shi ko sai na ya ce addibu auladakum ala thalathati fisalin hubbi nabiyyikum sai ya ce ya gano hujja a nan wurin sai kai ka zo ka ce ai ko kaɗan ban ga hujja a wurin ba ai laifin naka ne ka tunkiru al'ainu bau a shamsi min ramadin wa yunkiru famu ba'mal ma'i min saqami ba ka da idan ganin hujjan ne ko ba haka ba idan ka ne bai kai ya ga hujjan ba shi yasa baka gani ba ba wai dan ba hujjan a wurin ba ne. Muhammadu Abdullahi ibn al-Hajj shi ma ya ce ya samu ma maulidi hujja a cikin hadisin ya ce irin wannan maulidin da ake yi za a iya gano mashi hujja a sabo mashi hujja a cikin hadisin za ka mun wulittu fihi ibn al-hajj ya rayu bayan abu sha mata da kadan ya rasu hijira na shekara dubu bakwai da goma sha hudu alfasi al-maghribi Ya ce ya samu ma maulidi hujja a hadisin zaka yawmul wulidtu fihi watan manzon Allah sallallahu alaihi da aka tambaye shi dan me yake azumtar ranar litini yace ai rana ne da aka haife ni sai a ce dan me kai ba za ka yi azumi ba wannan me wannan maganan kamar mutumin da yanzu a tafi yaki sai ya ce dan me ba za ka hau doki ba ai jihadi addini ne manzon Allah kuma a doki ya jihadi dan me za ku shiga igwa ji maganan banza dan me za ku dauki jirgin yaki ku ce za ku yaki da jirgi alhali Allah ya ce wa aidu lahum masabatun min quwwatin wa min ribatil khayl ne ribatul khayl Allah ya ce daurarrun dawaki eh ko ko ya ce maka a'a ai manzan Allah ya ce alkhairu ma'qudun fi nawasiha alkhairu ila yawmil qiyamati saboda haka da doki dole za a yi jihadi Allah yaya wannan mutumin me sunan shi Ma'aukaci sai psychiatric ko ba haka ba na saboda haka yan uwa a wannan jahilci ne shi in aka ce an yi murna hanyoyin nuna murna kuma ba a ƙayyade an ce sai ta hanya kaza za ka nuna murnan ba kowa yana da yanci ya nuna murnan shi ta hanyar da ya zaba ibnul haji ne ya gano wannan to kai kuma wane ne a gaban ibnul haji ibnul haji ya ce kai ka ce kai ibnu Taimiyyan kama alharrani ya faɗa a cikin ittiba'u siratul mustaqimi karara yace duk mai yin maulidi zai sami lada ya ce idan ya shigar da wasu abubuwa marasa kyau a maulidin yana da zunubi wannan ko mai sallah ma ya shigar da abu mara kyau aina da zunubin abu mara kyau da ya shigar ba mai maulidi ba ko mai aikin haja yanzu ana cewa a wurin maulidi ana cakuɗa maza da mata yanzu dan Allah dan uwa duk wanda ya je hajji a nan wurin ya san daga cikin taron iskanci mafi muni a duniya da 'yan iska lalatattu suke yi to taron mina za a nuna shi ɗaya daga ciki duk wanda ya je hajji ya san abin da ke faruwa a mina in an sauko arafa sai a ce shi kenan a daina zaman mina in an sauko arafa saboda wannan fasadin da yake faruwa fasadin babu kyau zaman mina sha'ira ne daga sha'irul islami wannan shi ne addini amma ba ka ce shi kenan ana takura kuma yaushe ne ake takura mata suna zaune a barayin su. maza suna zaune a barayin su wannan shine ainihin sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ainihin sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yan uwa a takaice to a shaykhul islam ibn taymiya ya ce mai yin maulidi zai sami hujjan wannan maulidin da yake yi a cikin in yana da niyya mai kyau hujjan shi kuma hujja ne mai karfi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa bayan ibnu taymiya irin su ibnu abbadin misri sun ce su hujjan da suka gano ma maulidi shine sun gano ibnu abbad ya rasu bayan ibnu taymiya da shekara uku hijira na shekara 730 730 afwan ya ce ya samo ma maulidi hujja a cikin matan nan da ta yi alkawari cewa in zan Allah ya dawo lafiya daga haibara za ta zo gaban shi ta kada duffu ta murna ta yi nishadi sai na rasulullah ya ce ki cika bakacanki to tun da ta yi alkawarin za ta yi murna da manzan Allah shi ana murna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi inda ya samo hujja kenan ko ibn hajar al-asqalani ce shi ya samu hujja a maganan azumin yahudawa na ranar ashura sahawi ya ce ya samu hujja akan maulidi aikin alkhairi ne imam suyuti ya ce ya samu hujja akan aƙiƙa manzan allah sallallahu da ya ƙara yin kansa yanka ko da hadisin bai inganta ba amma za a yi istinasi da shi kuma suyuti ya kai ya istinasin da shi ko alusi ya ce ya samu hujja a cikin ayan qur'ani faɗin Allah subhanahu wataala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'una haka dai a imma gaba ɗaya kowanne zai ce maka ga inda na samu ma maulidi hujja sai wani ya zo ya ce wai shi bai ka hujjan ba to dama ka isa ka ga hujjan ne ai baka isa gani ba ina kake da karatun islamiyya da karatun islamiyya ne ake ganin hujja wai wani an yi magana ya ce wai ka karanta islamic studies islamic studies da karatun islamic studies karatun hand out da shi ake karatu karatun da in ka tara mutum in ya karanta islamic studies ya je jami'a ya karanta duk ba shi ya bata ilimi ba ya yada yan iska suka dauki kansu daidai da manyan malamai manyan bayan Allah ka yi karatun hand out shafi goma sha biyar iyakan karatun kenan an maka jarabawa ka yadda hand out din a bakin kofa ka dawo a faɗi su imamu maliku ka ce hum rijalun wa nahnu rijalun ai karatu yana da salonsa yana da yanda ake yin sa suna kai uwa gaskiyan magana maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba sai ni na ce ga hujjan shi ba idan muka ce waɗannan malaman masu irin wannan nauyin a tarihin musulunci ga abin da suka ce a kan maulidi ya isa kasancewa in kai baka gani ba dan baka kai ka gani ba ne shehu ya ce wa in dallal juhalu dal ilmi wal huda fa tafsiruhu dhul jali laysa bi alimi in jahili ya zo ya ce wa malamai abin da kuke kai ba daidai ba ne ai dalili saboda kai jahili ne ko in jahili ya ce waɗannan duk malaman ai ba su gane ba sai a ce eh gaskiya ne ba su gane ba don kai jahili ne su ko malamai ne ko fa tafsiru hudul jahili laysa bi aqli sai a zo a ce maka ai maulidi maulidi ba kyau haramun ne wal iyadu billah wal iyadu billah jiya mun yi bayani da na yi alƙawari zan yi bayani mai tsawo amma ba lokaci A kai me ake nufi da haramun a addinin musulunci menene abu da za a kira shi haramun amma a takaice mun faɗa ma 'yan uwa ba a ce ma abu haramun sai abin da ya zo da ɗayan uslubai guda shida ko dai lafazin haramci ya zo a kan shi ƙarara ɗaya ne daga ciki a ce allah ya haramta hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri zuwa ƙarshe misali ko ko a'a Allah subhanahu wataala ya zo ya ce maka Allah ya hana ku yin kaza Allah ya hana Allah ya hana ko ku a Allah subhanahu ya zo ya ce maka idan kai kaza zaka gamu da ukuba mai tsanani ko ko a yi ma mutum ukuba mai yawa ko ko a ranar tashin kiyama za a yi mashi ukuba to irin waɗannan lafuzan su ne ake ce ma abin da aka aikata su wannan haramun ne amma in abu bai zo da irin wannan sigogin ba malaman musulunci gaba ɗaya ba su kiran abu haram abin da suke kira sai su ce wannan abin asali a cikin lamurra gaba ɗaya ibaha mubahi ne sai an sami nassi ya ce halal ne ko nassi ya ce haram ne mun kawo kisan ibnu dakhila jiya duk abu dakhila abinda muka faɗi a ɗauka a ɓabba shi akan maulidi za a ce ai manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wannan kuma kullu kulliya ce ko har a wurin shi shi mai magana kullum ba kulliya ba ce ko ba haka bane da inda zaka ce mashi hadda wannan lemun da ruwan nan zai ce ka gan ku jahilai ba ku gane karatu ana maganan abubuwan ibada ana maganan abubuwan shari'a kai ka kawo ka kawo abubuwan al'ada ah? ka ce kullu kulliya kuma ka ce abubuwan ibada ya ce kullu bid'atin ya ce kullu kulliya ce ka ce mashi lemu da rediyo ya ce a'a ana magana abubuwan ibada ne ba abubuwan al'ada ba to da Allah a ina ya gano abubuwan ibada ne ba abubuwan al'ada ba a cikin nassin kullu bid'atin aka ce ya ce kuma kullu kulliya saboda kashe in ka natsu ma sai ka gane kullu kulliya ɗaiɗai ne a karatu gaba ɗaya duk kullu ko in ce jullun inda zaka ga kullu to wallahi mu kayyada ce a ah, ba su suke cewa Allah na da hannu ba Allah na da hannu ko yana da kafa yana da kaza wani su ma ya ce a yafe mashi abu daya amma sauran duk a tambaye shi zai faɗi na Allah yanda yake wal iyazu billahi to yanzu irin wannan mai wannan magana sai aka zo aka ce kullu shay'in halikun illa wajhahu to kaga aqidan shi hannun Allah zai mutu a ranar kafan Allah zai mutu wal iyazu billahi ko ba haka ba zai halaka sai fuska kadai zai rage ko da aka ce miru kulla shay'in bi amri rabbiha shikenan ashe har aljanna da wuta za ta dammara rihun fiya azabun alim din nan komai da komai saboda kulla shay'in ma aka ce kuma dan uwa ka duba mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Abu Dharr Abu Dharr sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah hadisin na cikin sahih bukhari yace ma azallatil hadra'u wala aqallatil ghabra'u asdaqa lahjatin min abi sama bata inuwanci ƙasa bata kunshi wanda ya fi abu zarri gaskiya ba manzan Allah bana duniya shi ma yake ba? kai ka san akwai magana cikin laƙin nan ko ba a ba hadisi ne a sahihul bukhari sama bata kunshi bata inuwanci ƙasa bata kunshi wanda ya fi abu zarri gaskiya ba ko manzan Allah na duniya ko ma baka ce su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu suna duniya ba a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana duniya yake faɗin wannan magana to da kashe kaga wannan itlaqun ne muqayyad so duk wani itlaqi da ka gani to akwai kaidin da zai kayyade shi to da kullu bid'atin dalalatun tun daga zamanin sahabbai da kansu suka fara kayyadewa muka ji sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa ni'matin bid'atu sai mu gana shi bid'o'in akwai ni'mat akwai bi'sat ko Imam Shafi'i yazo zo karar a cikin al'umma a muqaddima ya bayanin cewa bid'o'i kala-kala ne akwai mahmuda akwai mazmuma ya danganta da yaya bid'ar ta dace da sunna ko ya ta saba da sunnan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Izzu ibn salam da yazo ya kasa har biyar ko ya ce akwai wajiba akwai mustahabba akwai mubaha akwai makruhiya akwai haram sauraka yin uwa ashe ba dukkan bid'a ba kullu bid'atin dalala a wannan fahimtar gaskiya fahimta ne wanda babu wani daga cikin magabata wanda ya yi shi fahimta ne wanda wasu suka kirkira kuma su kansu ba su kan wannan fahimtar na san kun san ba su kai domin duk yawanci masu wannan da'awa in ka tambaye su wai shin da Allah karatun ka dan Allah ne addini ne ilimi neman ilimi ko ko ba addini bane zai ce maka addini ne to wai da Allah karatun nan da kake ta kwakwatu da shi a ina ka je ka samo shi ne a wace jami'a kila zai ce maka ya je jami'an ƴaƴan Saudi ne da suka je suka dasa a garin Madina ko ko ya je jami'ar kaza ko jami'ar kaza shin da Allah su sahabban manzon Allah a wace jami'a da wace jami'a suka fita ne da Allah ko ko shi karatun ba addini bane ba ibada bane neman ilimi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ba addini bane neman ilimi zai ce maka a ai process din shi neman ilimin a ainihi shi ne farilla process kuma mutum zai bi hanya a to shi kuma soyayyar manzan Allah da murna da manzan Allah a ainihi ba farilla bane process mutum ya bi wanda ya ga zai dace saboda Allah jama'a na saba ji a bakin ku ana bada misali da su musabakan qur'ani da ake yi ko musa abaka inji shehu bayan radiyallahu anhu da makamantan waɗannan abubuwan ko so da abubuwa ga sunan ba iyaka sai in ka duba ka natsu sai ka ga duk in ka ji an kakala wuya ana kullu bid'atin dalala to an girmama manzon Allah ne an girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wurin sai ka ji an fara kullu bid'atin dalala amma in abin ba su gano girmama manzan Allah a ciki ba to za a ce a wannan ai ba komai wannan kaza ne wannan kaza ne a kakkari Allah ya kare mu Allah ya gane da mu a ah, to masha Allah to ga tambayoyi da yawa kuma mafi muhimmanci shine amsa tambayoyin saboda za a yi magana